العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقرأي ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قوم يوم لكنم بيا قوتهم بالقعدة قوت مثلا سنقوة شوال هجراء النبي صلى الله عليه وسلم بوليد الهدو دا أربعين دا بيا وما يوم عشرين دا بيو قوة شدة ميلادية دا بيو دا عشرين أظن المجلس ينام البركة da muke gabatar da darasi a cikin wannan littafi na hibzul umri na babban malami al-imam al-hafiz abu al-faraj ibn ali ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi littafin da ke batu akan mahimmancin rayuwa da Allah ya ba dan adam da kuma tsadar lokacin da ke cikin rayuwar da kuma kwadaitarwa da karfafawa da nisantarwa a game da ƙoƙari wajen cin gajiyar ita rayuwar da kuma lokacin da yake cikin ta Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin haka wannan zai zama majalisun mu na tara insha Allah ta'ala muna cikin babi na biyu wanda ke bayani akan zikru man yubadiru al-umra sannan kuma wa yahfazu wa yubadiru fi hijji lahazati wato babin da ke batu akan misalai na manya-manyan bayan Allah magabata wanda suka kasance suka yi gaggawa wajen cin gajiyar lokacinsu da kuma yin amfani da lokacin ko da kyaftawar ido ne ba su yadda ya tafi haka nan ba face sun aiwatar da wani abu na alkhairi wanda suke fatan su gan shi ranar gobe alkiyama Allah madaukakin sun ya ba mu ikon koyi da waɗannan bayi sa maɗaukata masu daraja waɗanda suke masu zuciya wanda kuma zuciyar nasu ya bayyana a fili a cikin ayyukansu الإمام الجوزي رحمة الله عليه أخبرنا عبد الله بن أبي القاسم قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن أمير قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن محمد الثاني قال أخبرنا محمد بن أحمد الرواني الرواني حدثنا شكر قال حدثنا إبراهيم بن الجنيدي حدثني محمد بن يحيى عن جعفر بن أبي جعفر الرازي عن محمد بن قدامة قال محمد بن قدامة يكي بادا لاباري يكي سمعت أبا دشر يقول نادي بالضمال أبو دشر يناشي كانت جارة لموسوع بن أكيد حقيقة مقبشير mansur ibn mu'tamir ta kasance wa kana lahabnatani ta kasance tana da ƴaƴa mata guda biyu makwabciya ce ga mansur ibn mu'tamir wanda mun yi batunsa wato mansur ibn mu'tamir ibn mu'tamir abu ita ya rasu shekara ta ɗari da talatin da uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana da wata makwabciya ita kuma makwabciyar ta kasance tana da 'ya'ya biyu mata la tas'adani ila satahi illa ba'da an yanama an a saman ɗaki suke kwanciya in an ce as-satah shine ma fawqa bina abinda ke saman gini shi ne ake kira shi as-satah amma ah, da sharaɗin ya kasance za a iya zama a ko an rufe shi ko ba a rufe ba sunansa satah kamar yanzu misali a ce da to shi ne satah sannan kwan kwano ma ana ce masa as sannan jene rafaffe ana ce mishi as to su waɗannan 'yan matan nata guda biyu sun kasance ba sa hawa sama na ba da an yanaman nasu sai bayan mutane sun yi bacci فقالت إحداهما zata lailace sai wata rana ɗaya daga cikin 'ya'yan nan mata guda biyu na makwabciyar الإمام منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب سيتشي يا أمه ما فعلت القائمة التي كانت وراها في شقه فلان شوي ما يسامو وتما تاد نكي جنين حتى حتيه السمن جدا واني تنا لكم جدا الإمام منصور بن المعتمر السلمي فقالت إذا يا بني ce ya ke iyata lam takun tilka qa'ima ba mace ba ce a tsaye innama kana mansuhun yuhyi al-layla kullahu fi rak'atin la yaqta wa la yaqti ai mansur ibn al-mu'tamid shine ya kasance yana raya daren da daddare fi rak'atin an yi raka'a daya la yaqta wa la yasjudu ba ruku ba ya ruku ba ya sujada yana yana karatun al nan an ce yarka'u eh, fi raka'ati ai ba a raka'a ba ba sujada tunda ba sallar gawa ba ce sallar gawa ce ba a mata ruku'u ba a mata sujada amma duk sauran salloli ana musu ruku'u ana musu sujada to nan watakila ya kasance yana tsayuwa ne domin karatun alkur'ani baya kan ya zauna idan ya zauna sai ya zama ya gaji ko bacci ya kwashe shi amma da wuya bacci ya kwashe mutum yana tsaye da shi yasa ya kasance yana yin haka an faɗa mana dai a baya siffar ibadarsa mutum ne wanda ya kasance da yawan ibada ko an faɗa mana cewa ya kasance da daddare sai ya tashi ta kiyamun lai yana kuka mamarsa ta ce masa awaiwa ka kashi ya ce ni na san abin da na aikata mama in safiya ta yi ko asuba ta yi sai ɗauko kwalli ya sa idansu ya ɗauko wani abu ya shafa a bakin samai wanda ke nuna babu alamar kuka a tare da shi babu alamar ya yi bautar da saboda tsabagen gudun riya da kuma kaiwa mafita a wajen ikhlasi waɗannan bayan allah haka suke ga makwabciyarsa ce ta ba da shaida kansa kuma dama abin da ake bukata shine mu yi kokari mu zauna da makwabtanmu lafiya su zama sun ba da shaida ta alkhairi game da mu zama muna da ihtimali ɗauka cutar da za su mana bayan mun kyautata ma Allah subhanahu wa ta'ala bauta to ko mu kyautata zamantakewa da makwabtanmu ta yadda za su ba da shaida mai kyau a game da wanda a yau wanda yana ba da wahala Allah shi kyauta Allah shirye mu أخبرنا المحمدان ناصر وابن عبد الباقي نم محمد غدابي شيء محمد بن ناصر ده محمد بن عبد الباقي سوني يعني المحمداني سوتاني علم إذا ذا أي تثنية شكو جمع مذكر السالم وأنا سامس ألو دلم محمد على العين بايا بقاتر ألو دلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كو محمد فما إذا زائد تثنية سا ساتي المحمداني إن زائد جمع المذكر السالم ساتي المحمدون كما ينفع جمع المعنف السالم إن زائد فاطمة وعرائي أشي فاطمة الفاطمة تاني إن أنظركم جمعي الفاطمات amma a mufradinsa baya bukatar alami baya bukatar a sa masa alu da saboda sunan yanka ne sunan yanka ne haka ake faɗinsa baya bukatar a sa masa alif da amma idan ya zama musanna ya zama biyu aka biyan tashi ko kuma aka jam'an tashi to daga nan sai a sa masa eh, abin nan سيأسام سعيد في ساعة الإمام ابن جوج رحمة الله عليه في أخبرنا المحمداني جنبك كان المحمداني من بصوني ابن ناصر وكما ابن عبد الباقي بك ننصص ننص محمد كما معنى من الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه قال لمحمد ابن ناصر لمحمد ابن عبد الباقي بك ننصص قشي أخبرنا أحمد بن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ أبو نعيم قال حدثنا أبو أحمد الجطريفي قال حدثنا محمد بن الحسن الطبري قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق سمعت الحماني يقول لما حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة بكت أخته فقال لا تبكي وأشار إلى زاوية في البيت فقد ختم أخوك في تلك الزاوية ثمانية ashara alfa khatmati wannan hadisin ko wannan asalin an samo shi daga alhammani ɗaya daga cin almajiran imam abubakar ibn ayyash al mukwai الراوي عن الراوي عن عاصم شعبة شعبة راويه المبرز أفضل وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا هذا شيء قليل من كثيرا فنحن لوك سند الله تزوم وأن باوا ألا الإمام أبو بكر ابن عياش شعبة كي لوك سند متوسط تزوم بحث أخوه في أخوة تفانق معه ومن بديئة إنها الرحمة كما ظل سميتين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ألوك سنة ننسى إبراهيم رضي الله عنه يغش سيما نصمينا فوكا كائنا هوا سي سيدنا عبد الرحمن بن عوف في شيء يا رسول الله أما كنت تنحانا عن النعي يا أبا إذن ألا باكاتة سيخنا هنا مين فوكا متوابا أنزل سنة إنها الرحمة سوسيين saboda yin kuka idan an rasu ba laifi ba ne abin da aka hana shine kwakwazo da ihu da kuma da'awar jahiliya da shakkul juyubi wanda manzo sun ce laysa limna man daraba al-hudud wa shaqqa juyub wa da'a bi baya cikin masu bin sunna waye man daraba al-hudud al-hududa wanda saboda musiba ta zo ya rika dukan kuncinsa wannan wata alama ce da ake a jahiliya alamar mutum ya shiga musiba sai ya rika dukan kumatunsa bai ma jin zafi wato wai zafin da ke cikin zuciya shi ya fi zafin da zai ji a fata sannan wa shakkal jiyu wani can daga farkon rigar shi zai kama ya keta wai alamar ya shiga cikin musiba ke sannan wa da'a da da'awar jahiliyyati sannan yi kwakwazo irin na jahiliya wayo wayo wayo mun mutumin lalace bango ya faɗi ne waye nake da shi bayan ka ina Allah Allah ke ɗaukar nauyin kowa mawaki ma bahaushe wanda bai san addini ba yana cewa kazar da ɗan tsakon da uwar shi ta kasa Allah ke ba shi abinci ɗan tsakon da uwarsa ta kasa Allah ke ba shi abinci kaga shi ne wannan an yadda da a kuka amma ba a son da'awar jahiliya ba a son shakkul jiyubi ba a son zangul hududi ba ba laifi ba ne don an yi kuka al-imam al-jawzi ne littafin mu wannan yana da wani littafi mai matuƙar muhimmanci da ya rubuta shi sa mu suna a sabat inda al-mamat littafi ne qayyim jiddan jiddan littafi ne da ke batu akan ana son lokacin da mutuwa ta zo mutum ta zo aka aka ba mutum da shi aka masa labarin cewa wani nasa ya rasu mahaifi ne mata ce ɗa ne ɗan uwa ne wani ne masoyi ana son an yi rubuta nisa ana buƙatar mutum ya tabbata ne tabbata shine istirja'i ya mai da lamarinsa ga Allah sannan ya addu'a sannan kai ya rika waɗancan abubuwan guda uku da aka lissafa a cikin hadisi amma babu laifi dan ya kuka wallahu a'lam وأبو بكر ابن عياش الإمام شعبة المقرئ ده متوسط ta zo sai yan uwarsa sai فقالت يتي لا تبكي يتي تبكي يتي أواتا وأشار إلى زاوية في البيت سينون ونلونغو أنغل كينا بهونش ينا شو لونغو كو وطوري كمينا شو أنغل وبلاغبي شو كمينا شو زاوية زاوية sai nuna wani lungu a ɗakinsa sai ce kin ga wancan lungu faqad khatama akhuki fi tilka zawiyati thamaniyata ashra alf khatmati yace dan uwanki ne ce sai da nayi khatma ta alqur'ani na sauta alqur'ani su dubu goma sha takwas a wannan lungu ya nuna wani lungu a ɗakinsa khatma guda dubu goma sha takwas wane mutum ya baro tun daga fati a hayya kai sai da ya samu wannan a tsawon rayuwarsa shi sai da ya so dubu goma sha takwas yana hasu wanda yana nuna yadda suke nuna mahimmancin lokaci da cin gajiyar wannan ko bai hana su karantar da mutane ba ai saboda karantar da alkur'ani da al'imam abubakar ibn ayyash shu'ba yake yi ne har ya cancanta ya zama rawi daga al'imamu asir domin duk wanda ka ji an ce masa rawi a cikin alƙurra'u da ake da su to alama ce shi ma na da makaranta wannan shi yana ce da cewa yana da makaranta da yake karantar da wasu shi sa wani zubin eh, sai ka ji an ce arrawi an huma bi sanadi a tsakaninsa da malaminsa shi asalin babban mai kira'a to ya samu kira'an ne bi sanadi da sanadi ba kai tsaye shi ne almajirin shi ba amma shi kaɗai Allah ya fitar da shi wani ya karanta wani ya karanta sai a kansa aka sama aka samu aka samu wanda makarantar wannan malamin ko salon karatunsa da ya tabbata daga manzo Allah su salama da sanadi ya tabbata to kajin wannan bai hana su karantar da mutane ba so haka la tamna'uhum min ibadatu an ta'limin nasi dina suna karantarwa kuma suna ibada kaga ga aiki sannan kuma ga ilimi ga ilimi ga aiki duk sun hada Allah ka ba mu ikon koyi da su dole sai mun ka wannan addu'a Allah ya ba mu ikon kwatantawa mu iyaka abin da za mu iya yi ko da ba za mu iya ni abin da suke ba suka yi ba khatma goma sha dubu goma sha takwas ba fa goma sha takwas ba wani zai kai shekaru ka tambaye shi ka ce su ne ya taɓa sauke Alƙur'ani ya ma sai yadda ake sauka ba babban mutum ne a rediyo ya nuna magana yana sauke na rantse da qur'ani fi tamanin kaga ba mu san wani ƙur'ani ba ne izifi tamanin hmm? izifi tamanin shi ya rantse da qur'ani fi tamanin kaga mutumin da ke mu'amala da alkur'ani ya ba zai faɗi wannan akwai ban tsoro a rayuwar mutum duk turancin duniya ya iya in wani masanin kimiyya ne duk wata ka'ida da ka sani ta kimiyya ya iya kawo in wani political scientist ne masanin kimiyyar siyasa yin rigingimin da ake a duniyar nan na cikin gida da na waje biyu ya haddace siyasansu a kara mushi ta ya kama ganganu amma bai san alƙur'ani da littafin allah littafin tsira da littafin kuɓuta bai da lokacin shi bai taɓa ba alƙur'ani ko da minti biyar na nashi ba ƙa'ani baya cikin tsarin rayuwarsa shi nan da rayuwar da ake kenan a irin wannan al'ummar tamu sannan kuma ake tsammanin a samu sauƙi daga Allah kaga da wuya wancan wakila masani ne ma a wani ko talaka za ka samu talaka tubus amma la alaƙata lahu bil qur'an ma'a faqrihi wa faqati ga yunwa ga talauci ba ba ba ba ba ba ba sisi ba aji ba yi da sisi ba yi da tauri ba kwabo a tare da shi amma kuma ƙwar'ani bai san shi ba shi ma bai san alƙwar'ani ba ba ruwan shi da alƙwar'ani wa dole mai makan mu faɗa ai alkhairin rayuwa shine alal aƙalli daga ketowa alfijir zuwa wani alfijir din ya ceto to kakka zama alal akalli ba karanta shafi ɗaya na alkur'ani shafi guda na alkur'ani ka ɗauko alkur'ani ka biya ka karanta in baka iya yi a gida ba in ka zo masallaci ka yi kokari kafin a tada sallah ka ɗauki alkur'ani ka karanta Shi mutum ya ganin haske a rayuwar shi haske a ido haske a zuciya haske a ji haske a komai domin shi alkur'ani haske رجاءكم من Ya نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام هذه تشي ya الله يبارك فيكم to kun ji wannan bawan Allah wanda dama an faɗa mana wasu daga cikin himmominsa a baya ma yanzu kuma nan ga wata riwayar daga ƴan uwarsa take ba da labari almajirinsa kuma yake ba da labari daga ƴan uwar tasa قال سعيد بن المسجد ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ أربعين سنة سيدنا سعيد بن المسجد الإمام هيدا قد الفقهاء السبعة هيدا قد شم لمي قدا بقي نما دين كما هيدا قد شم من يمن ينصحب تابعي تائن صحبك بابن المسجد المسجد ابن حزم المسيب ابن حزم بابنسا له صحبة بابنسا له صحبة سنن قاعدين شما له صحبة شي حزم ده ينادى ينادى ينادى صحبة سهادي من تقوى بعد ترجمة الساعة شبيه شبيه مده مكذباتا كافم أسمي وانده مكسامس شن غازير دهنوي شن غازير داما ألوكة المسلمين من بعد سيرة الساعة سنن من فتوى سعبوبوا مع سبما ماتي قد مدها يقول الإمام سعيد بن المسجد رحمة الله تعالى عليه يا رسي فرح سسعين دهول فإن هجرة ما لميني وندي كسن شيء المقتدى به إمامي رايوة الإمام سعيد المسجد دباكي أين تأبر كويش سنن سريكي يكيغا سيدنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه راوية الصحابة wanda ya fi kowa yawan hadisi a cikin sahabbai to sirkin shi shi ya auri biyar sayyidu na abu huraira shi ya sa ma ya kasance yursilu anhu yake da in ya tashi faɗin hadisi ko sai ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam duk da bai haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi da aka je aka bincika sai aka ga duk sunan sirkin sa bai iya faɗi yana jin kunya kullum mu ce ta faɗin sunan ka ba irin matasan zamani ba ne masu yin aure su zo su rika tafawa da kirkan su ma kirkan yan zamani su ma angwayen ko kuma menene kuke ce musu su kuma mazajen yan zamani yan zamani sun aure yayan yan zamani shi ke sai a tafa wai ka wanda mutanen da saboda su da kamun kai wallahi ba su haɗa sahu da su. in suka hango surukinsa a sahu na bakwai zai su koma sahu na biyar sun yadda su su haƙura da wannan ladan falala da ke samunta amma yanzu kawai <laughs> ne na cikin wayewa da ci gaba in mini haƙƙin masai hmm? to sai ibn musayyib ke sannan al-imamu zahabi ya kawo sirarsa mai ban sha'awa ya kawo abubuwa masu ban daga cikin ilmoman da Allah ya bashi Allah ya bashi ya bashi kasance ya sa shi ya zama mai fassara mafarki ya iya fassara mafarki masanin fassara mafarki قال سعيد المسجد الإمام سعيد المسجد wannan sunan na babansa al-musajjib sayyaba yusajjibu shine shine shine sadaukar da dabba da gumaka a tasiri a tasiri shi ne da sai a ce waccan dabba ita sa'iba ce kamar yadda Allah ya faɗi can ma ji Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala hamil kaga sa'iba ita ce wadda aka batta an sadaukar da ita ga gumata ita ba a wanta ita ce sa'iba to akan yi ma 'ya ma ɗakai mutum zai ce sayyababnahu huli sanari a jahiliya sai mutum ya ce ɗan shi ya mai da shi kawai ya sadaukar da shi ga gunki mai hidimar gunki ba wanda ita ya kai kawai shi an ba da shi ne ga gunki to shi ne tasiri to in ka tashi faɗa a nan kakka mai da shi ka sa shi ismul maf'ul saboda akwai riwaya da ta tabbata daga sa'idul musayyib da yake cewa sayyaba Allahu fi an-nar man sayyaba abi duk wanda ya ce babana musayyabun ne li sanalin to shi ma Allah ya sadaukar da shi da wuta kaga ko sai mun san yana cin mujabu da'awa daga kaga nan dole ka koyi larabci ka san bambanci tsakanin musayyib da musayyab ko ka san bambanci tsakanin ismul maf'ul da ismul fa'il a fi'ilin sayyaba yusayyibu masdarun su tasyiban to ka gane to da kan ka tashi ka ce an sa'id ibn al-musayyab sai dai an sa'id ibn al-musayyib kamar da shi فكأن سعيد بن المسجب يتفاءل يتفاءل يا ميد أبن يقوم هذا ما آرشي واتو أبوه سيب نفسه لربه وليس أبوه مسيبا لصنمه baban shi ya tsado kan da kansa ga Allah musayyib eh, ko kuma yana sadaukarwa amma ba an sadaukar da baban shi ga gunci ba kamar yadda ake faɗi a larabci eh, sunaye kun san duk da ba a ce a lura da fassarar su ba to amma sunaye kuma eh, duk lokacin da su tari za ka ga suna shi yasa suke da wata ka'ida sai su ce sifatuhu minis ne. sifatuhu min ismi ko sifatuhu kasmi sifarsa kamar sunansa kamar yanzu a ce ma wani sunan shi tsayyib tsayyib kaga tsayyib mai kyakkyawan abin mutumin abin da tsayyib mai tsarki mai tsarki kuma sai ka same shi mutumin kirki kaga wafa kasmuhu wasfahu wa wafaqa wasfu husna sunan shi ya dace da sifarsa shi ne ce ke cewa mahma absarat aina ka da laƙabi illa wa fi, illa wa fi laƙabihi illa wa wafihi illa wafi asirhi illa wafi laƙabihi ko menene illa wa wafihi laƙabin asarin laƙabi duk lokacin da idan ka kallama ne kake waigawa ka ga wani mai suna ko mai wani laƙabi face sai ka ga lakabin ya dace da halinsa to nan in lakabin daga baya aka samu shi kenan amma su tsari wani zubin lakabin kuma na tabawa sunan ma na tabawa muka ji an ce sunan shi jamil amma huwa kabir ka kalle shi ya fi kowa muni amma kuma sunan shi jamilu wani shi jamilan fi khilkati wani ka ji an ce mishi tayyib amma wani fi tsibul wani ka an ce mishi mubarak amma wa laisa fihi baraka ko wani ka an ce mai wata a ce sunanta halima wa laisa halimata an ce mata halima mai haƙuri amma wala himmala ba haƙuri ko Allah shi kyauta shi ne nan sayyidul musajjib rahmatullahi alaihi cewa ma fatatni as-salatu bil jama'ati منذ 40 sanata ce shekara ɗaiɗaiɗai har arba'in shekara ɗaiɗai har arba'in ban taɓa in samun sallah ba kuma aka ce a wata riwaya aka ce sahun da shi ake ta da ya kama shi ne a wani almajirin shi tambayi ya ce to yawmul harra ya kai yawmul harra yawmul lokacin da aka yazid ibn muawiyata ya sa aka yaƙi mutanen madina sakamakon zanga-zanga da tawaye da suka masa kuma munafunci ne wasu suka je suka kulla mutanen madina suka tashi suka tafi dimashq da suka je dimashq shami sai suka je sai suka ga wasu abubuwan da ba su suka so su gani ba sun saba da kula ka umar sai ta Allah sallallahu ne shugaba na farko ko sai sai giduna abubakar sai sai giduna umar sai sai na usman sai sai na ali sannan sai sayyiduna mu'awiyar baban shi duka waɗannan sahabbai gabansu kuma shugaba gaba shi ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ga yazidu ya zama khalifa musulmai to da suka je sai suka ga eh, ra'au aw shahadu khilafa ma ta'awwal suka ga sabanin abin da suka saba da shi to shine fa suka dawo suka ba da labari to sai aka samu wasu suka ce su sun janye mubaya'a da suka yi mubaya'ar da suka ma yazidu to yanzu su sun je abu kamar wasa fitina kawai sai abu ya zo fitina ja da gwamnati mai sojoji mai 'yan sanda kai kuma ka ce ba kai da ita ba tana da kotu tana da gidajen yayin sai kuma ka zo ka ce za ka ja da ita to fitina yake haifar shi ke ya yaƙe su aka kakashe to an yi yaƙi sosai aka yi fata-fata da garin madina labarin bayi da daɗin badawa to aka tambaye shi aka ce to ya kai a wannan lokacin sai ce kuntu a tafi bi sariyatin min sawari masjid ya ce abinda na rike yi shi ne sai boye a cikin wata hasumiya daga cikin hasumiyoyin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina idan fitina ce sauki ana tada sallah su kuma ka san ba kamar mu bane duk halin da ake ciki sai an yi sallah duk yanayin da ake ciki sai an yi sallah sau da aka samu sauki shi kenan kawai sai a tada sallah sai a zo yana sahun bawa to kun ji yadda ya yi shekara arba'in sa'id musajjib yana abin nan kai bayan an taɓa lissafa sa'id musajjib malami ne da Allah ya ba shi dukiya Allah ya tara mashi dukiya so da kawai ya koma gida daga masallaci sai gida Shekara shi arba'in kamar yadda imamu abu al asuhani ya kawo a cikin hijjatul awliya wa tabaqatul asfiya shekara arba'in shiryayi bai taɓa wuce tsakanin gidan shi da masallacin manzon Allah son ma har ko kasuwa bai zuwa kawai daga karatu ilimi ki ibada wannan mutane daban suke وحج مسروق فما نام إلا ساجدا سن مسروق بن العجدع مسروق بن العجدع shi ma mun bada tarihin shi da ɗan tsawo a lokacin da muke gabatar da wancan shirin da muka ambata a baya masruq almajirin na na'ishe ne wasu ma suna ganin muhadrani ne wato ya rayu a jahiliya sannan ya zo musulunci ya musulunta almajirin na na'ishe radiyallahu an ne da kuma wasu manyan manyan sahabbai yi ruwaya a wajensu shi yasa idan zai yi ruwaya daga nana aisha sai ya mata kirayi حدثتنا الصديقة بنت الصديق المبرعة من السماوات السبع صديق يا صديق يا تابام حديثي ita ce kuma wanda Allah ya saukar da ayoyin barantar da ita da kubutar da ita da wanke ta pet daga saba saba to shine masruq ibn al-ajda an ce sace shi aka shi yasa aka sa mishi masruq kuma shi ma laƙabin shi ko dalilin da yasa aka sa mishi masruq ne ya allazi suhiha wanda aka sace an sace shi yana karami to yi hajji fama ma illa sajida ba ya iya bacci face in yi sujada ne bacci ya kwashe shi bacci ya dan turge shi daga ne ya tashi saboda tsabagen ibada da kuma kula da lokaci in ba ka kula da lokacin ka ba za ka yi bauta ba suna jin yadda ake kama da suna waɗannan bayan Allah kamar tatsuniya ko ma kana hadisan yufta ba ke kiran labari ba labari ba ne ke kiran وقال رجل لعامر بن قيس بن ابن Amir قيس عامر بن mun قيس من بعد سيرة الساعة مجلس دي قبل شو وانا شو ما دي قبل شو من يوم ينتاج عايز واني اسي كيف اكلمك كيف اكلمك yace ya amir kif ukallimka yace amir da Allah ka dan tsaya ina da magana da kai a wata riwayar ya ce masa ala ta ya amir shi wai amir kullum me yasa ba za ka tsaya mu gaisa mai fira ba in yadda ake yin nan yanzu in يتي فأمسك الشمس إن كان سوء in من في غدا سيكو إني مكا مغانا توريكي من رانا رانا تدينا تدينا كاو وكتا قنحي karu. saboda sakon ina na da mahimmanci ina jin mun gane abin da yake nufi an ciki shan fa an ciki shansa yace ka rike min rana ai lokaci na da alaka da rana ko wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal layli idza yaghshaha kaga duk lokaci shike wa shamsi wa duhaha Allah yana rantsuwa da rana wa duhaha da hamsinta wannan hari idza jallaha sannan Allah yana rantsuwa da yini idan ya bayyana rana sannan me wallahi idza shaha sannan Allah yana rantsuwa da yana rantsuwa da dare idan ya lullube rana shike wani lokaci kuma ake nema ashe wa awqatil lati tata'allaqu bish-shams shi yasa tsofaffin kalandoji da ake da su a duniya kakaf da Allah ya ce inna iddata shuhuni inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard to waɗannan watannin guda goma sha biyu to daga cikin kalandojin da suke kula da su kakaf kalandoji biyu muke da su ko dai at-taqwim ash ko at-taqwim al-qamariyyu ba na ba na ukun ba ta ukun ko dai kalanda ta zama ta rana sola sola kalanda ko kuma ta zama muna kalanda shi su ko ta zama ta rana ce ita wannan ita tana nan mustaƙi an san kwanakin da take an san kwanakin ta kakab guda nawa ne ba kuma ta canzawa watanninta su ma an san su wani ya talatin ne wani ya talatin da ɗaya sannan akwai ƙwara ɗaya da yake yin ashirin da takwas wani zubin kuma ya ashirin da tara in shekaru sun juya shi ne watan biyu ko ba ka bane shi ne watan biyu to kaga rana tana da alaƙa da lokaci lokaci ga baki ɗaya na zagayawa ne a tsakanin rana allai إذا غربت النهار إذا طلعت sannan sakamakon rana balarabe a cikin lugarsa mai hikima a wannan nan guda ashirin da hudu da muke da su to kowace tana da sunanta da larabci kowace awa tun daga karfe sha biyun dare ko ka ce karfe daya ka zagayo ka zagayo har sha biyun dare da zai zagayo to akwai sunan kowace awa kuma waɗannan awannin suna da alaƙa da rana ne kafin wannan masu ruga sun san wannan da masu falaci to ya ce masa a amsiki shan rike rana in dai kana son mu ci gaba da bayani mu zauna ne fira ni lastu min asalati awqatihim ba na cin masu kashe lokacin mu yanzu muna da asalatul waqt in ka je kasashen larabawa su makisan lokaci ne yawa a kashe lokaci mu kaga nan wando ake kashewa to su ba wando suke kashewa ba lokacin suke kashewa وأطال قوم الجلوس عند معروف الكرخي wasu mutane suka zo suka zauna sun kawo ma ma'aruf ibn fayrus al-karhi al ziyara ko suka share wuri suka zauna shi wannan ma'aruf al babban abidi ne kuma naci, babban malami ne mai yawan bauta ibadarsa tarin yi iliminsa hmm? ya rasu shekara ta ɗari biyu cif bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallam. ya yi karatu a wajen tabi'ai malamansa tabi'ai ne kaga shi yana cikin idadu atba'i tabi'i wajajen su sufyan sauri. الأوزاعي الإمام مالك شنبك سفيان بن عيينة وزن سؤولين صفت أتباء تابعين يشين معروف الكخ معروف ابن فيروس فيروس مثل بغداد من إيه الإلقاء شنو من الإمام الخطيب البغدادي بعد تاريخ سؤال بغداد هذا من اللي تاريخ مدينة السلام تاريخ بغداد مع الإمام الخطيب البغدادي ده الإمام الظهبي ده الإمام ابن النجاع قد وثق مسا تبيين وثق مسا عاتيه الثالث مين وثق مهم منش يوم مسلم ده يزو بغداد سنة ده صحابي حق زوا زمن إنشاء الإمام الخطيب البغداد البغدادي في ترى تدري هدود ستين داشرة باين هجرة وديا بعد الأبار ما لنون من القرآن ما لنون حديثي malamin fikihu ne a alƙali ne a wani saraki ne a wani waziri ne wato minista bai ba da shawara mustasha da makamantansu da al-imam al-khatib haka ya cika wannan littafi nashi da tarihi to shine shi ma'ruf al eh, ake cewa wasu mutane sun kawo masa ziyara haka mutane suke فقالت يتي أما تريدون أن تقوموا سيتي وإذا ذاك تفغني إن ملك الشمس لا يفتو عن سوقها تسني شيء ملائكة متوى بايا بجيا وجن كورو متوى ina nan kullum yana koyo mutuwa da kuma zo na kawai shi kenan abin da nake yi sai wani ya ya kama wani ziyara a zauna ko a fira sai dai ma kila a ci lokaci a zagi wani ma kila ko a ci naman wani ba tattauna ta alkhairi da yawa ake ba kuma qur'ani karara ya faɗi ce la khaira fi kathirin min najwa la khaira fi kathirin min najwa Allah bai ce la khaira fi najwa ba ita fi kathirin min najwa ya kai istisna ita illa man amara bi sadaqa aw ma'ruf aw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فذلك سكا وتهت وادا ذا أزوء كي وني يزوء قام وني زيارة sai kuma a zauna sai a ci gaba da kashe lokaci a yi kokari wannan ziyara ta zama sadaka suna umarni ne da yin sadaka ita kuma sadakan nan ana yin ta walau da kalimatin tayyiba ana yin sadaka da magana mai kyau wani dan uwanka ya kawo maka ziyara shi ke nan ka fa'idantar da shi wata kalma tanfa'u da za ta amfane shi ta saddaqta alai ka maka sadaka ma'rufin ko kuma za a yi umarni ne da wani abu mai kyau lafzul ma'ruf lafzul shamil lafazi ne wanda yake mai yalwa mai faɗi wanda ya tattaro abubuwa da yawa hau islahin bainan nas ko kuma an zo an zauna ne domin a yi sulhu mu yanzu mafi yawancin julusun mu ko isadin bainan nasi ko mun juya aya illa man amara bi shari'ati ko ba ku bane shari'a ko a saci dukiyar mutane ko a saci abin da su mutuncin su duk ga dai yana aunin kare ma'au ma'aufin ba au isadin bainan nas haka mutane suka koma kaga yuriduna an yubaddilu kalam Allah Allah shi kyauta to shine yace inna malakal ash-shamsi aw al-maut afwan inna malak ash-shamsi la yaktuhu an sawtiha ku sani wanda aka wakilta shi mala'ikan da aka wakilta shi ya kula da rana to shi fa baya da jiya da da rana tana nan tana tafiya ya kama da wancan na abin da amir ibn abdul da yace fa amsiki shan shi kuma nan sai yace inna malak shan shamsi la yaqtuhu an sawtiha baya gajiya yana ne na rana tana nan tana aiki ba ta tsayawa daga rana kuma sai mutuwa ana kwana ana tashi wata rana sai dai a kanci kai a kafa ko ba haka bane ala على أبي بكر النهشلي malamai a wasu mutane sun shiga wajen babban malami al-imam abubakar annashi al-imam abubakar annashi ne an yi sabani kan sunansa auni radi al-imam zahabi ya ce ismuhu kunyatuhu wa kunyatuhu wa kunyatuhu ismuhu abubakar ne sunansa sannan kuma walam yashtahir bi nisbatihi ila abi bi shahara adan danganta shi da babansa haka za ake ce masa abubakar annashi abubakar annashi babban tabi'i ya rasu shekara ta 166 kaga da wuri to mutane suka shiga wajen aka shiga wajen sa huwa fil maut zai rasu wa huwa yu'minu sai aka ganshi yana imani ga lokacin rasuwar ciwo ya kai ya kai amma kuma duk da haka yana sallah yu'minu yana nuni a kansa فقيل له على هذه الحال suka ce ha a wannan yanayin ala gafa ta malam ai ba ta ga قال أبادر طي الصحيفة yace ina gaggawa ne domin yanzu za a nan nade min takadduna to an tsuwa sahifati da amalin salihin wa huwa salah ko annan da takadda ta ta aiki da ake rubuta min ta tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma harshen abin da na aikata shine me ya kai ɗan uwa lokacin da ka ɗauki waya kake kallon matsa baka tsammanin a daidai wannan lokacin a zara ranka ko ka ɗau kwalbar giya za ka sha ko ka je kana taɓa matar da ba taka ba a daidai wannan lokacin a zara ranka me ya sunan mutuwar da kai wace irin mutuwa ce kana jin ko 'ya'yanka da za ka bari in kana da 'ya'ya ko iyaye a ce da yadda mutum ya mutu a rika ba da labari suna jin baka babu da kura ba ka kai da kura balle kuma gaban da zaka je ka tar ita kuma gaban da zaka je ka tar ba kura zaka je ka tar ba wallahi balbalin wuta zaka je ka tar zan ka kai da kura to can balbalin wuta zaka je ka tar to kullum mutum ya rika zama zama mutumin kirki lokacin da saban Allah ya tunkuro mishi saban Allah sha'awa ne kuma jarabawa ce to mutum ya tuno da irin wannan yanzu idan ina cikin wannan mummunan aikin Allah ya zara raina to a wani mataki zan tashi a ranar gobe alkiyama sannan ne na ban ma bayana in ƴaƴa nake da su ne na ban musu na ban musu husnul zikir na ban musu kyakkyawan abin tunawa ko ku kishiyar haka idan iyaye ne mutum sai ce ai bai da ƴaƴa kana da iyaye uwarka tana nan uban nan in ba ka da iyaye su ma sun mutu to 'yan uwan ka suna wani irin ambato za ka ban musu amma sai a ba da labari a ce ai kaza karshe karshen rayuwarsa sai a gashi na ba da labari a ce sallah yake da ba karamin alkhairi to da ka ubaji rubayyar sahifati ina yin gaggawa ne domin yanzu za a nannaɗe takaddata da ake rubuta muna aiki to haka ina son takaddarta wata tafi wajen mahalicci na subhanahu wa ta'ala alhali abinda na aikata na ƙarshe shine ne shine kyakkyawan aiki kuma sallah azamu al ibada ibada ta fi kowace jira kun je da suke kula da lokacinsu da rayuwarsu أخبرنا عمر بن زفر قال أخبرنا جعفر بن أحمد قال أخبرنا عبد العزيز الأزجي قال حدثنا ابن حضم جحدك قال حدثنا محمد بن عبد الله الفرائضي أنا أتشاء الفرائضي أنا هنا نفس مثل رمضان ونزل أشياء الفرائضي نسبة زوا بجمع ومن جمع تشين الفرائض جمع فريضة وكما أشياء الفرائضي alfarabi kamar yadda ake ce ma zaid ibn sabit alfarabi ko حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال سمعت أبا بكر العطار مال الانتراريج يقول ينا شيوا حضرت الجميل عند الموت نازو وجنب الضمى لني العابد الناسك الإمام الجنيد بن محمد النهاوندي القواريري شيخ الطائفة شيخ الطائفة شيني شغبان malamai ba shugaban malamai sufaye sufayen gaske to shine shugabansu ya rasu shekara ta 298 ko yake cewa ake cewa hadartul junai da inda almauti shi al-imam abu bakr yace na zo a lokacin da al-imam al-junayd ibn muhammad an-nahawandi ana ce masa junayd salih ko mai manzuma ku ta fiqhu ibn ashir yana cewa yana cewa fi fiqhi malik bi menene في عقد العشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي وشيني الجنيد ابن محمد السالك ابن سيد الطائفة ولوح حسن الذي رسول بالضم قال لي أن الإمام أبو بكر بن العطار يشهد وجلس وكان يصلي قائدا في تردد شيء أنا صلى ويثني رجله إذا أراد أن يركع ويسجد سي قسم شي سي كري قفص إذا ينفني يعني ركوعه في سجده ولم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليه بيغشي حكا بها حكا جاء ransa ya kubiya akan zare masa rai wato saƙon da ake kaiwa daga ƙwaƙwalwarsa ko daga zuciyarsa jinin da ake tunkuɗawa zuwa kafafuwansa sai aka zare shi ne ruhi nan ko dan rijilai daga kafafuwarsa fa saqula alaihi harakatuhuma sai ko ya kasa juya kafar tashi aka ga kawai kafafunsa sun daina motsi wa kana rijlahu qad tawarramata dama kuma kafafun nasu guda biyu sun kumbura fa qala lahu qa'il sai wani yace masa ma hada shi me kenan wannan qala hadhihi ni'amun Allahu akbar sai ce ai ni'imomi ne na Allah madaukakin sarki da ya mana ya kuma muka ci gaba da bauta masa har a wannan yanayin ba karamin ni'ima ba ce daga Allah Allah ya baka ka tsufa da shekarun ka sun yi girma amma kuma kasance kana bauta ma Allah madaukakin sarki wasu daga cikin tsofaffi da tawa waɗanda suke rasuwa in ka je gaishe su cikin damuwar da za su faɗa maka ita ce sai su kashe maka da kuka su ce yau kwanan su kaza kenan ba su je masallaci amma wani lafiya shi kalau daga nan inda dukkan nan sai ya iya rugawa da gudu ya tafi kaduna a ƙasa amma wannan sai a kira sallah ga shi ga masallaci ba zai zo ya sallah ba sai akwai tashin hankali a ciki a kira sallah yana ji a gama sallah ta kofar shi ta inda yake zaune liman zai zo ya wuce yana kallon liman ya kalli liman liman ya kalle shi a zuciyar shi ya ce eh din ba za a zo ba ladan da ya ce masa hayya ala sala ya ce la na'ati ba za mu zo ba dinsa a je yi sallah yana kallo yana zaune wani yana aikata ma sha a bani ko yana gulma ko yana firace firace ko yana latsala kan wayoyi yana kallon abin da Allah bai sa shi ba abin da zai sa Allah ya fushi da shi a gama sallah ba abin da ya dame shi ba zai yi to bayan illa magabata kai har a yanzu wallahi akwai dattawan da za ku je ka same su ba su da lafiya kukan za su maka ce ce maka yau rabansu da su sallah zo masallaci kaza kawai su bashi ma da kuka sai ka ta lallata su kana nuna musu ka ja musu hadisi idan mariba al'abdu aw safara كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا حديث صحيح idan bawa bai da lafiya ko ya tafiya sai bai cika ibadar da yake ma Allah ba to Allah madaukakin sarki zai ba shi lada da ya saba ba shi kamar lafiyar shi a lokacin da yake da lafiya da kuma lokacin da yake zaune a sai ka lallashe su da wannan hadisi sannan sai su samu natsuwa sannan su haƙura amma ba haka ba kuka za su sama yanzu su ne wai suke kwance matsayi ya kai gare su ba za su iya ibada ba amma wani ga lokacin ga dama ga lafiya ga komai ga mutum yana harbin iska kamar ɗan doki a cikin layi amma wallahi ba zai ibada Allah shi kyauta Allah ka shirye mu فلما فرغ من صلاته قال له الجريري ألوك سند الإمام الجريري السالك يقام سلا من تاسع في إذا قد سمع الماجران سدأك تمسع الجريري سيتي مسع لو اتجعت سأل قافة ماذا إذا كان انك شجتا فقال سيتي يا أبا محمد هذا وقت نؤخذ منه الله أكبر يتي أي ينزل لوكة بلا أكعبين إلا قمت شنجدة خبرني يعني شنجدة الدين إن إيه رينا يبتعدوا لن شنجدة فلم يزل على هذه الحالة حتى خرجت روحه بيقشي أولا ينين ضع السيدة نسيت فرحمه الله تعالى الله مسرها أبو الجنيد al-imam yana da wata magana mai tsare da yake cewa مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يحفظ الكتاب والسنة فلا يقربن مذهبا yace wannan mazhabin namu na tsakata zuciya su ne sufancin da yace wallahi an kafa shi ne akan alkur'ani da sunna su wanda bai san sunna qur'ani bai san sunna ba to ba gomba faɗa sannan kuma yana cewa duk wata khati'a duk wani abu da zaka ji ya zo maka a kwakwalwarka to kakka aiwatar da shi hatta ta zina hu bil kitabi wa sunna sai ka auna shi da alqur'ani da sunna ba khawatir ba kawai na wani ya samu ya ce haddathani qalbi ar-rabbi وقالت داية داوود الطائي وتاني رينو تاب الضمال داوود ابن مصيب الطائي in an ce addaya a larabci addaya ta ko dai ta kasance mai shayar maka da ɗanka kamar nani ce abin da mai kula ma da ƴaƴanka ko nani kawai ita ce addaya addaya tu nani imma al-murdi wa imma al-hadimatu wa imma al-khadimatu ko mai maka hidima ko mai ma reno ko kuma wanda aka ba ta shayar da yaro ita ce daya daya to wata daya ta shi wata nani ne renan 'ya'yan al'imam dawudu fa'i dawudu fa'i ibn nusayr ke ya rasu shekara ta ɗari da sittin da biyu a ga tadini ta ce masa amma ta shi ta hilkubza ranka ya dade ba a yi maka ka tsaya mana a maka kamar yanzu misali kamar ka ce waina ko biredi ko kek mata za su iya za su fahimta kuzi yanzu domin sun sun san kalolin abubuwan da suke da suke da fulawa yanzu eh, suna da abin kasa kasa abubuwa ko yanzu nan kan sai dai su jona a wuta in akwai wutan lantarki sai sai dai kaga an hada maka wani abu an juya da kalan shi fari sai ga ya dawo ja ko ya dawo kore ko ya dawo algashi kawai ya canza kala da wani ɗan abu a ciki a bare a ga hudu ba a bare a gadi ba <laughs> to kaga shi ne wanda kaga ba a ba magwacin yaro to hub kenan asalin hub eh. ibn ruhi a cikin diwaninsa yana da wata waka da yamma wani habbas ko لا لا ولم أرى خباتا مررت به يطوي الزكاك كوش اللمح بالبصر كو ايه بوني مي مي مي بريدي كو كشي بريدي كو مي جوية ومي ويلا كو ما جي مي بي أبند أكي قطع وا كو أكي سويا وا أسدي كو معنا ينسني دا دا فلاوة وجينة كيشي مش خبز kuma kalma ce ta qur'ani kullu na da mahalli a cikin alqur'ani a cikin surat yusuf hmm. ya سيتي to kaga sai yace waina tana da wahalar musamman irin kada amma yanzu Allah ya kama mata sauki da yawa amma iyayenmu Allah ya saka musu da alkhairi da mu mun san in za su waina mun san irin ɗawainiyar da suke in za a yi waina gobe to tun yau za a fara mata hidima ma yanzu mata suna abubuwa sun samu da abubuwan da ake bakin foda yanzu fufufuf sai yanzu a sa zai su sai tashi amma da sai an yi wasu shirye-shirye an yi halgan ma kawai aiki eh? sun ku da yawa ban san wannan to shi ne sai ta ce masa amma ta ce kub ɗan kai daɗe ba ka sha'awar waina kub redi فقال سيتي بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين in شيء إن ساعة إن شوينا سننكم إن شاء فتيت شي فتيت وينبشي ake yin ta a gudun tsirata sai a taka kuma a zuba mata ruwa sai a barka shi ita ce faci ai daga fatten fatte fut ko faddan shi ne a gugutsara abu a sa shi ya zama ɗan ɗan ko shi ne su sun shi saki romo ne ko ka ce kunu kamar kunu kunu wanda ya san irin busasshiyar fara da ake yi za mutum zai tafiya sai a mashi kamar yan bude yan makaranta kwana ko ta fi kama da fashi fura busasshiyar fara Eh, in mutum ya tashi sha sai ya zuma mata ruwa sannan kunu ma ana yi ko yanzu kunun tsamiya mutum ko shi da ya ɗibo ruwan ruwan zafi ya zuba wannan ya ba kamar wanda aka dama na gaske ba kaji to shi ne ya ce in tsaya in tattauna waina da ka titi sannan kuma in sha wannan na kunin قراءة zan آية karanta يقرأ na na ba ta lokaci ba. ni zai ba ni wani abu kawai da zan ci da zai yi wa ma ina jefa ko ina karatu na bai ci da ni ba amma wai na hidimar na da yawa kaga shi mabugufa ya ce ma taunawar so daga a bashi wani abin da kawai zai sa a bakin shi ba zai bata mushi lokaci an tambayi ɗaya daga cikin magabata wani lokacin ya fi maka ya fi maka kunci a rayuwarka sai ce waqtu tanawuli a taam ce lokacin da zan ci abinci shi ne lokacin da ya ban haushi saboda sai na ɓata lokaci amma mu kuma yanzu da za a tambaye ka a ce maka wani ajabu a wuka kike ne sai ka ce waktu tanawulin ba'a a cikin da zan ganni ina cin ko لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاق المقعد ko ana batun waɗancan ka a kawo mu guragu ne su kuma su kafafuwa ne to shi ne wannan ya faɗa yake cewa tsakanin haka da haka su zai iya karanta ayoyi hamsin Allah ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a majalisi na gaba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum